haka take sido kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamma ada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu 'yan adawar Nijar a ƙarƙashin inuwar ƙawancen CAP 2021 sun buƙaci da a soke zaɓukan watan Disamban da ya gabata a wasu yankunan Nijar. bisa mutane 337 da ke da alamun kama da cutar ɗan sankarau a murya yankin zandar a tsakiyar watan disamba da farkon watan janairun shekara ta ɗaya bakwai kaɗai ne suke ci gaba da karɓar jinya. A cikin shirinmu na kowace talata kan kyautatuwar jin daɗin ɗaya mata a yau za mu tsokaci kan musgunawa ta fuskar jinsi da kuma hanyoyin da za a bi domin yaƙi da wannan matsala. To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya ƙawancen adawar Nijar ƙarƙashin inuwar CAP Venvent N da abokansa sun buƙaci a soke sakamakon zaɓe na watan Disamban shekara ta 2020 a yankunan Nijar da sake waɗannan zaɓuka cikin yankunan tare da sanya idon rundunar sojoji. Shugabannin CAP Venvent N sun faɗa hakan ne a wata sanarwa a Palais du Venefugier da ke nan birnin mai a ranar jiya. Amadu Bubakar Sise mamba na ƙawancen a cikin rahoton Michel Deji. abubuwan a sha masu ɗimbin yawa suka gurɓatar da sakamakon da ya kamata a samu abu na biyu sun tabka magudi sun sayi ƙuri'u sun yi amfani da makamai sun saci akwatin zaɓe sun yi amfani da damar da suke da na samun takardu na zaɓe suka je suka sauya sakamako suka ɗauki takardu wanda suke bayyana sakamako suka canza daidai abin da suke so suka kai ma hukumomi na sani a wancan jam'iyyun siyasa da suke son su kawo sauyi sun ce a soke sakamako sakamako duka inda aka yi amfani da makamai inda aka yi barazana ga mutane inda aka harbi mutane inda aka kwace akwatin kuri a kawo sojoji na ƙasa su kare lafiyar al'umma hukumomi na sani na jaha jiha da gunduma su ma sun taka rawar gani ta tafka wannan maguɗi in wa'annan bukatu na a kawo sojojinmu su tsare lafiyar masu zaɓe da wanda suke shirya zaɓe ba ta samu ba to babu shakka ba za mu rungumi wannan ba Sai kuma ƙawancen 'yan takara domin kawo sauyi a ACC shine sabon ƙawance da aka kafa a ranar jiya, tare da 'yan takarar shugaban ƙasa goma na ranar 27 ga watan Disamban da ya gabata a Nijar. wannan sabuwar haɗaka da ta samu jamilce kashi 8.97 cikin 100 na ƙuri'u a zaben shugaban ƙasa zagaye na farko ta ce za ta kawo goyon bayanta a zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa na ranar 21 ga watan fabrairu mai zuwa ga ɗaya daga cikin 'yan takara biyu bisa la'akari da kwarewarsa da jadawalin aikinsa a cewar kamfanin dillancin labarai na anp A Nijar ta hanyar wasu ƙudurori da shugaban ƙasa ya sanya wa hannu a ranar jiya wakilai biyar na jam'in siyasa na adawa da wakilai 22 na 'yan takar shugaban ƙasa na zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2021 an naɗa su uh, mambobi na hukumar zaɓe mai zaman kanta seni. waɗannan naɗe-naɗe sun cike giɓin da 'yan adawa suka bari a cikin wannan hukuma ta zaɓe. Mara lafiya bakwai shine adadin mutane da suka kamu da cutar ɗan sankarau zuwa wannan ranar Litinin 11 ga watan janairun shekara ta 2021 bisa mutane 377 da ke da alamun cutar a bangaren dine da geza a likitar murya yankin zandar cutar ta ja da baya dalilin matakan daukar nauyi na cutar nan take a likitar madan abu lawali shekaru fatimata zara shugabar wannan likita ta yi tsokaci ta wayar tarho ta da mustapha mamman sani A ranar goma watan janvier na shekara 2021 mun samu jimilla mara lahiya 377, 150 a Gez Muhammad, 226 a Adine, mun samu rasuwa goma sha biyu, tara a Gez Muhammad, uku a Adine. A yanzu mun samu wani sun fara samun sauƙin tun lokacin har zuwa jiya mun samu mutum 356 da mun ka fitar da su da sun ka samu lafiya, mutum bakwai da muke kula da su. mutum shida a gezi ɗaya a adini likitocin shashawa suna nan suna ci gaba da yin aikinsu da wanda ya san cutar sankarau ya san da kewa cuta ke da yake kashe mutane sosai amma a yanzu mun samu rage adadin rasuwar mutane da kuma yawan mara lafiya dalilin da yasa muke samun rasuwa da yawa shine mutane sun fi so su ma kansu magani a gida ko kuma su su gani bokaye Wasu masu addinan gargajiya na Benin sun yi biki a ranar Lahadin da ta gabata sallar Vodun wannan shekara bikin ya zo cikin yanayi na yaƙi da cutar annobar COVID-19 matsalar da ta kawo illa ga bukukuwan wannan shekara a cewar Dr. Raymond Asogba, mamba na ƙungiyar addinan gargajiya na Benin kuma farfesa a jami'ar Abome Kalavi ta Benin ta a cikin rahoton Fadel Alu. La pandémie de COVID-19 euh, a eu un impact sur la célébration cette année-ci. le bar ta yi tasiri sosai a kan sallah ta bana. Kun sani an zaman kuma akwai tilashin aiwata matakan kariya. Alaliko, ko lokacin da vodun ya hawo al'umma fitowa ne take yi. masu adinang ta futarda da wani sanarwa cewar kowane ono ko mai jagorancin wani vodun da su sallace ranar goma ga watan janiyari kan iyakar shimfidar kowane vadun ba tare da kada-kada ba wanda zai sa kira ga jama'a kuma tare da mutunta matakan kariya saboda yin wannan ayyukan na cika al'adu ne na karawa kowane vadun lumfashinsa akwai kuma rawa kada-kade wake-wake wannan su ne cika bukatun al'adar suna sa kuma ganawa ta zamantakewa na la sociabilité Gungu Muhammad Dantani Matsalar tsaro na ci gaba da tada hankali a yankin Tilabiri duk da dokar ta ɓace da aka kafa a yankin mutane ɗauke da makamai na ci gaba da shawagi kan babura tare da kai hare-hare. da mun la dan asalin anzuru kuma mamba na kwamitin Union Tilabiri da ke yaƙi da rashin tsaro ya ba da ra'ayinsa kan wannan matsala. Banduna suna zawa tambayar haraji wannan bai isa ba kuma suna zawa su tafi da dabbobi manya da ƙanana. Al'umma hankalinsa a tashe ke ba ba abin da suke iya yi saboda ba su da makamai kawai sun dogara ga Allah ne. Matsala biyu ne ke akwai misali ba iya tantance bandi da wanda ba bandi ba. Na biyu kuma sojoji ba su lakanci yankin ba. Mafita biyu ne muke gani ko dai a saka matasa na yankin a cikin aikin soja don su fahimci yankin da kyau. Na biyu sojoji ya kamata suna da 'yan jagora. Na uku koyaushe ya kamata su kasance a wajen don kada al'umma su bar wajen sannan kuma al'umma duniya su san irin matsanancin halin da mutanen suke ciki. Fassarar Muntari Muhammadu, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya sanar a ranar Litinin a Paris cewa za a saka dalar Amurka miliyar goma sha hudu da dugu uku a tsawon shekaru biyar domin gina ganuwar shimfiɗar itatuwa domin rigakafin hamada a cikin yankunan Sudan Sahel da ke ratsa kasashe goma sha ɗaya a nahiyar Afirka. Wannan sanarwa ta fito ne dabra da dandalin One Planet Summit wani abu abin sambarka ne a cewar daraktan cibiyar ƙasa ta ganuwar kore a Nijar, kanal mai shura Abdu a cikin rahoton Muktar Hamadu. Jiya aka yi wani table round bisa wannan shiri na ganuwa Grand Miravet. Da shirin da an ka tun yaushe daga November, December har zuwa yau kasashe duk wanda a cikin wannan initiative na ganuwa sun yi aiki yanzu mun ji ga bakin gwamnatin Faransa ya ce miliyar sha hudu wanda za a kara ma wannan initiative ƙarfi don ta yi aikin da ya kamata ta yi tun yaushe yanzu kaka ne ya kamata miliyar sa hudu relman su zo cikin kasashen da wannan initiative na gano ya tarda kenan aiki hina gare mu mu yi aikin wannan project su zama kudin su zo a yi aiki cikin kowace kasa don talakawa insha Allah. Nijar ta doke Lezekirai na Benin a ranar jiya a Lome a rana ta uku ta rukunin A na gasar samun gurbi na, na Ifuwa Idiset yaran koci Frederica Acosta Francois sun doke takurunsu na Benin da ci uku da nema a ƙarshen wannan rana ta uku Nijar na da maki hudu tare da iske Burkina Faso a zagaye na biyu Benin ta rasa maki an fitar da ita kana kuma Togo ta samu matsala ga shekarun 'yan wasanta shekarun 'yan wasanta biyu sun taka dokar gasar. Nijar za ta kecare ni da Najeriya a ranar Asabar 15 ga watan Janairun shekara ta 2021. yaya kike? An jima da juna fa. Ke kawaya aka iya da wannan sabuwar cutar. Ai dole ne a rage hita da wasu haɗuwa. Anan kina da gaskiya. Na jima an ce an saki makwabcin nan naki Alhaji dan kasuwa daga likita. Yayi sauki kwata-kwata da cutar COVID-19 ya kamata mu mu mai barka. Mi kwa mi in je cikin iyalin coronavirus yi ma Alhaji barka ba zan iya ba ba ni zuwa. Ramatu abin da kike yin nan bai da kyau. Kin san wahala da fargabar da ya sha a lokacin jiyarsa nesa ga dukkan 'yan uwa da aminan arzikin sa ki wurin shi yaya za ki ji da ranki in kowa ya juya miki baya yaya za ki ji in ni kawarki na juya miki baya bari in hada miki a wannan lokacin alhaji yana buƙatar goyon bayan mu da kulawar mu hmm, aminata ki hakuri da maganganun da na faɗi kuma na gode don gaskiya ce kika tsaya kika haɗa mini ina ganin ya kamata mu ajiye ma ranar zuwa ganin shi tare da ɗaukan matakan kariya a'a kakki damu na gane ki tsoro ne mu ci gaba dai da waye kan mutane na kawo namu goyon baya ga mutane mutanen da suka kamu da cutar covid-19 tare da ɗaukan dukkan matakan kariya kamar sa takunkumi saka tsakani wanke hannu kai da kai da ruwa da sabulu ko kuma da gel hydroalcoholic wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin guwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Tun zusar mu na musamman musgunawa ta fuskar jinsi a cikin al'ummin Nijar waɗanda nau'i ne na wannan matsala sakamakon ta da kuma kuma ya za a yakar da ita kana waɗanda matakai ne a dokance gwamnati Nijar ta ɗauka domin rigakafin wannan matsala. Juju Abace Abdulkadir jujun yara a kotun shari'ar Zandar ya yi ƙarin haske kan wannan matsala da kuma hanyoyin da ya kamata a bi domin yaƙi da al'amarin a cikin rahoton wakilinmu Mustapha Mamman Sani. Ma'anar sexist ita ce wani halin gwada wariya ta fuskar al'aura ko ta fuskar jinsi. Maganar musgunawa ta fuskar al'aura ya dangantu da duk wani halin aiwatawa ga gangar jiki ko ta tabi ga kwakwalwa da za a sawa mutum ya yi ko kar ya yi wani abu ko ma wata doka a ƙasar Nijar musgunawa da ake ta fannin jinsi. Waɗanne ne nau'o'in musgunawa fuskar al'aura? Su ne ke ta aƙida ana iya zana fyaɗe, cin zarafi, matsin neman saduwa, ita ma doka dokar aiwata laifi kan yanar gizo ta zayyana wasu ababuwa da za a aiwatawa kan yara kanana kamar nuna zirɗin yara kanana Menene sakamakon musgunawa ta halin nuna wariya fuska al'aura? Sun kasance kan al'amura masu taɓa kwakwalwa, gangar jiki da kuma yanayin zamantakewa. Mu ɗau misali ta fuskar gangar jiki. diyama macen da aka wa faɗi idan tana ɗauke da budurjinta hakika za ta rasa budurjin nata kuma za ta iya ɗaukar cututtuka da ake samu ta hanyar saduwa. Za ta kuma iya ɗaukar juna biyu wanda da zai yi tasiri a kanta a cikin zamantakewa da al'umma akwai kuma yanayin yara wanda ake wa musgunawa ta wariya mai girma alkali ya ake iya kaucewa musgunawa ta fuska al'aura hanyoyin rigakafin su ne wayar da kai bale ma ku yan jarida da dadewa an san da ya mace na iya yin duk abin da ɗan namiji ke iya yi kenan ya kamata a ɗauke ta kan matsayi guda da ɗan namiji kuma a zanki hukuntawa a tona asirin masu yin hukumomin shari'a su ci gaba da hukuntawa kuma ya zan ana hukuntawar aina don a shahe ma wa'anda suka fuskanci lamarin hawayensu da su da mahaifansu kuma a yi hukunci ko da ga jagora ne na bariki. waɗanne matakai ne gwamnati ta ɗauka don kaucewa wannan musgunawa ta halin nuna wariya ta fuska al'aura sai principalement da pursuit judiciaire et a sa kes ɗin hannun shari'a to amma kamin a samu yin hakan sai an bayyana abin da ya faru tuku in aka san da shi sai aka yi zancen ga shari'a wadda za ta hukuntawa kana amma wanda ya laifin hukuncin da ya dace da abin da ake waɗanne hanyoyi ake bi don fallasawa kai ga shari'a ko da irin wani al'amari ya faru. A nuna kin amincewa sai a kai zancen wajen mahukunta na polis gendarmerie har ma na gard national ko kuma a tuntubi ƙungiyoyin kare 'yancin ɗan adam da na kariya mata da yara ko kuma san bai ma a zo a kotun shari'a a bayyana abin da ya faru wajen babban alkali da ke shugabancin bincike idan an samu hujjoji masu ƙarfi shi kansa zai ƙara bincike ta hanyar samun wasu labaru kuma a yi shari'a a gindaya hukuncin. nasiyo. To duka duka da haka muka zo karshen labarin namu daga nan studio Kalangu a huta lafiya.